mai alfarma sarkin musulmi muhammadu su'ada abubakar ya ce hakan zai iya tasiri sosai wajen samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke addabar ƙasar nan all the muslims in this country yana kira ga dukanmu musamman musulmi na wannan kasar da mu rika tsayawa masallatai idan muka je sallah sau biyar a rana da kuma sallar jama'a kuma duk inda muka samu kanmu da a ci gaba da yin addu'o'i ga wannan ƙasa domin neman gafara daga Allah dajin kansa mu samu fita daga wannan kangi na kalubalen da muke fuskanta. Dangane da kisan manoma da aka yi a jihar Borno kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya nuna bacin ransa. Babban abin muni ne abin da ya faru a Borno 'yan kwanakin da suka wuce. yana daga cikin kisa mafi muni da aka yi a wannan ƙasa amma dole ne mu koma ga Allah a koda yaushe domin shine ke yin yadda ya so a lokacin da ya so ba muna kalubalanta hukuncin ubangiji ne sai dai muna kara gode masa akan farkar da mu shugabanni ga haƙƙin da ya rataya a kan mu domin zai tambaye mu akan nauyin da ya ɗora muna sau da yawa idan musiba ta samu akan yi ta kira ga jama'a da su koma ga Allah Dr. Jabir Sani mai hulla malami ne na addinin musulunci a Sokoto ya maganta aka yadda ya kamata musulmi su koma ga Allah. Allah yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun mun riƙe su da azaba amma ba su sadu da ba suka koma ma ubangijinsu wanda ya nuna cewa duk lokacin da Allah ya riƙe mutane da azaba yana son su sadu da ne yana son su daina wani mugun aiki da suke ne su koma ma ubangijinsu don haka ana komawa ga Allah ta hanyar tuba zuwa ga Allah ana komawa ga Allah ta hanyar addu'a ana komawa ga Allah ta hanyar sadaka da taimaka ma waɗanda ba su da masu ƙananan hali a taimaka musu sannan ita kuma gwamnati ta gefen ta abinda a komawa ga Allah shine ta ɗauki mataki ta san cewa an zaɓe ta ne domin ta tsare jinai ne da rayukan mutane don haka duk lokacin da bata yi wannan abin ba shine babban komawa ga Allah na gwamnati shine ta tashi ta yi abin da aka sa musu ita addu'a tana da wani karfi na tafiyar da musiba da bala'i in ya sauka ita fa'ida wadda ake a bayyane idan akwai wasu mutane waɗanda suna da hannu ciki suka ji irin waɗanda addu'o'in hankalin su zai tashi Najeriya ƙasa ce wadda ke da mabiya addinai mabambanta koya ya kamata mabiya addinin Kirista su koma ga Allah? Rabaran Yakubu Oro malami ne na mabiya addinin Kirista. Komawa ga Ubangiji akwai hanyoyi da dama waɗanda za a iya mora domin a dawo ga Ubangiji. Na farko adalci wanda yake babban abu ne idan shugabanni sun kasance da adalci mabiya kuma sun kasance da adalci wannan zai iya zama sanadin da ubangiji allah da kansa zai juyo zuwa ga mutane domin suna yin abin da ya kamata domin adalci hali ne na Allah sannan kuma idan mun kasance da wannan hali ya nuna da cewa hakika muna tafiya tare da Allah. Yin amfani da shawarwarin shugabannin addini da na al'umma kan iya zama sila ga sadar da mabiya ga abin da suke nema musamman a wannan lokacin da jama'a ke kokawa kan matsalar rashin tsaro da ta dabaibaci arewacin Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.